annabi ya ce man asbaha muftiran yau goma ga wata ne akwai azumin da ake na nafila wanda ya wayi gari yana cin abinci bai dau azumi ba falyutimma baqiyata yawmihi ya kame daga cin abincin ya cika sauran yinin zai samu ladan sauran yinin ko da azumin rabin yini ne yi eh yau sabuwar doka ce daga sama daga manzon mu annabi Muhammad wa man asbaha sa'iman wanda ko ya wayi gari dama yau ya dau azumi falyasum to ya ci gaba da azuminsa. wanda bai ɗauka ba ma ya ya wanda ya riga ya ya yayi wannan don me aka yi haka don a tarbiyyantar da su don a nuna musu muhimmancin abun ba yadda za a yi al'umma da ba a yi musu tarbiyya ba su yi abin da ake so shi yasa babu karatu mai ɓata mutane rai kamar karatun tarbiyya kai ma da kake yin karatun baka jin daɗin shi dan ba karatu bane da farin jini yanzu nan da karatun addu'a nake koya muku ba ku jin haushi na karatun addu'a ana ganewa in ka karanta kaza za ka samu kaza in ka karanta kaza ba ku ji zafi na ko ku ɗauko wani abin da zai abin nan ba ba lalle bane ka ji zafi na amma da za mu ɗauko karatun da zai taɓa mu ya faɗi abin da muke da rashin kirkin mu mu da kanmu za mu koma muna wa juna kallon kallo sai dai a ji karatun da ya ba dan an so ba haka dai za a ɗauka a tafi amma ba a so ba kai yau ya matsa <laughs> ko ba gaba kamar shine karatu yau ya matsa shi yasa wani magabaci ce az-zulmu min shiyamin nufusi wa in tajid za'ifatin fali illati la yazlim zalunci da ka gani hali ne na rai kowa da ka gani azalumi kowa wa in tajid za'ifatin duk wanda ka yana da kamewa baya zalunci fali illatin wani dalili ne yasa baya zalunci ko dai bai samu dama bane yana ta zagin gwamna yana ta zagin ciyaman ran da ya ɗane wurinsa kamar dai yadda APC ke ta zagin PDP suke ta zagin PDP yau APC ta fi PDP bala'i bari ka gani yanzu PDP miskiniya in ta dawo sai a koma ana bala'in ji eh, ya dawo gara koma gidan jiya kai eh, wallahi sai da kuka saki waɗannan kuka kama Allah eh, a wajen muhadara na faɗi wannan magana wani ce wai maimaita abin da na faɗa tsammani yake zan ji tsoro wai mai maimaita abin da na faɗa me ka ce ina ga ko nan mai ta mane ne wannan a dai wani masallaci na ce in dai ana demokradiya daga nan zuwa ranar tashin alkiyama ba za a taɓa jin daɗi ba kuma ba za a taɓa zama lafiya ba kuma ba za a taɓa samun ci gaba ba in dai demokradiya yake sai wani ya ce me wani tsohon ɗan majalisa ne wai me na faɗa na ce in dai ana demokradiya to gara jiya da yau kullum bala'in jiya to na yau ya fi na jiya ba za a taɓa jin daɗi ba ba za a taɓa samun sauƙi ba e wannan a gaya maka abin da zai faru gobe da kaka baka ka wahala karka tsammanin gobe daɗi na zuwa domin eh, eh, sa ran ƙoshi shi ke kawo jin yunwa babu al'umma da za ta fanɗare wa Allah ta zauna lafiya wa man a'arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka duk wanda ya kau da kai daga tsarin ubangiji dokokin Allah yana da rayuwa mai kunci rayuwa mai kunci za a wahala za a sai mai da tsada za a sai abinci da tsada za a yi makaranta da tsada asibiti za a yi ta wahala fa'idda lahu ma'ishatan dankan rayuwa mai kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma wannan rayuwar ta wahala dan karamin bala'in kenan babban yana gaba wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ran lahira mu tashe shi makaho saboda rashin kunya na mutum shi rabbi lima ashartani a'ma har tambaya yake ya Allah da fa gani nake a duniya kurukuru yau ya aka yi na tashi makaho shi kuma Allah da hakuri kazalika atatka ayatuna haka nan dokokinmu suka zo gaban ka filla filla yi nayi bari na bari baka bi ba fanasita ha kai watsi da su ba kamanta ba kai watsi da su eh wa kadhalika alyawma haka za a manta da kai a wuta wannan magana kowa ya dauka wallahi da shi ake Allah ta'ala ya kare mu ita wannan demokradiya wanda ya kawo ta ma san bala'i ya kawo duk wanda ya kawo ta ya san bala'i ya kawo in dai za a samu sauki ba sai dai a ce gara na jiya da na yau gara irin a ta samun dan canji na wani lokaci wannan dama sunnatul haya ne sunnatul haya ne amma a ce wai a ji daɗi har abada sai radda muka koma tsarin Allah eh nassin qur'ani walau anna ahlal qura amanu wattaqu Allah ce da mutanen wani gari za su yi imani su ji tsoron Allah Allah ta'ala ce la fatahna alaihim barakatin minas sama'i da mun bude musu kofofin albarka daga sama da mun bude musu kofofin arziki da mun ba su shugabanni na kwarai. da mun ba su jin daɗi walakin me kazzab sai suka ƙaryata Allah ya ce sai muka kama su da abin da suke aikatawa irin waɗannan ayoyin suna da yawa cikin ƙur'ani kuma ana karantawa ni da zan so maimakon malami ya fito ya ce malamai su fita a siyasa a'a menene su dina shiga siyasa da zuwa ce jama'a duk gaba ɗaya mu ce ba mu wannan siyasar mu ce ba mu yi wallahi ba a isa a tilasta ba mun kai kaso saba'in bisa ɗari a ƙasa mu ce ba mu yi saboda mai ba ta da rana kai malam ko ɗa kai ba ka gabe da rana ka da shi da ko ba ka ba to akwai rana wace rana ta mana da aka fara demokaradiyyar nan jinin mutanenmu nawa aka zubar eh Akwai duk wanda ya kawo min adadin mutanen da aka kashe daga fara demokradiya zuwa yau hakkauta zan musa adadin waɗanda aka kashe kuma ba abin da aka yi akan jinin su kama daga janarori na soja da yan sanda a kashe su a kai su gidaje gwamnati ta kibiyan kudin su sojoji a kashe su a kibiyan kudin su wancan nawa aka yi ba wanda ba kaka ɗauka kai farin kaya su ma masu kakin ba su jin daɗi sai dai wanda ya kai inda ya kai inda zai iya kwalkwala wanda dole a raba da shi ka sa akwai da za a ga za a ga kafadunka da dan motsi in ba a raba da kai ba akwai matsala sai a raba da kai amma in ba haka ba kai ka san baka samun komai a ciki haka ake ko ba haka ba kullum ƴaƴan jama'a ake kashewa ba dare ba rana wannan wace irin masifa ce wani irin bala'i ne yau inda za a ce ƙasar ku ta demokradiya za a yi ce ku koma tsarin demokradiya in ba haka ba za a samu ku takunkumi yanzu ba an ta so Nijar gaba ba kaso 90 bisa 100 kaso casa'in bisa ɗari, na mutanen Nijar suna son wannan soja to don girman Allah ECOWAS ina ruwanku ku rabu da su da abin da suke so ko ko dole he sun yi demokradiya dole ne kenan ya nuna kuna da wata maslaha kuna da interest akwai abu da kuke samu amma in ba haka ba mutanen ƙasa sun ce wannan soja barka da zuwa me sunan shi shani ko shani sun ce wannan shani ya musu to sai mu ce shani Allah ya bashi ikon adalci wannan shani Allah ya basu albarka Allah ya bashi ikon adalci tunda mutanansa na son sa ko ba haka ba in dai mutanen suna so to wallahi in dai su dawo demokradiya ba an rinka cinno musu bala'i daga Faransa bala'i daga America bala'i daga Majalisar Ɗinkin Duniya bala'i daga ECOWAS bala'i daga kaza haka za a yi ta yi wai sai sun koma demokradiyya mu kuma ƴan uwansu musulmi za mu taya su addu'a Allah ya tsare su daga dukkan shari. duk wanda ya wurgi da demokradiyya Allah ya taimake shi to kaga yanda sabai suke wa 'ya'yansu tarbiyya su saba da wahala saba tun suna ƙanana to kaji kala ta ce fa kunna na su mu ba'du daga nan muka ci gaba da yin wannan azumi wannan su eh, su biya da na mu sa ƴaƴan mu su yi azumi mu azumta mu sa ƴaƴan mu su yi wa naj'alu lahumul lu'bata min al mukan sanya musu abun wasa na gashi yaro mu sa ya dauki azumi sai mu bashi abun wasa yana wasa dan suf haka gashi yaro yana wasa yana dan abin ya dauki hankalinsa ya dauki hankalinsa har ya samu ya kai azumin ana ganewa idan da zaka yi ƴaƴanka tsari ka ce azumi zuwa 12 rana duk wanda ya kai karfe 1 zaka bashi kaza wanda ya kai karfe 2 kuma kaza wata rana wani zai kai karfe 6 an fahimta ai amma mana inda kana talauci ba abin da zaka yi tarbiyyar ma ya ta kwace maka wallahi jama'a in dai akwai talauci ba abin da zaka yi kuma kana gini ƙasa tana rushewa to kaji fa idza baka ahaduhum idan ɗaya daga cikin yaran ya kuka saboda yunwa na wahala azumi ala ta'ami a tsainahu zaka sai mu bashi hatta ya kuna ko da sai mu bashi wannan abun wasan hatta ya kuna indal iftar har akai lokacin da za a ainihin sha ruwa haka suke wa ƴaƴan su koya musu azumi wa tarbiyatu tifli ka ya kamata in tsaya wato wannan karatun ya jama'a mu dai ta bi a hankali Allah kuma ya ba mu iko mu gane mu kuma fahimci abin da ake nufi mu fahimta babu ko shakka mu da muka zo a wannan ƙarshen zamani mun tadda matsaloli ba 'yan kaɗan ba daban-daban sai dai muna roƙon Allah ta'ala ya fitar da mu wannan ƙasa ta mu Allah ya zauna da mu lafiya muna faɗin wannan karatu da muke faɗi a babin amana ana ganewa amma kullum muna wa ƙasan mu fatan alkhairi amma gaskiya guda ɗaya ce kuma Allah ya ce fa ma za ba adal haƙƙi. illa dalal babu wani abu bayan gaskiya wato sai bata muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu ya dora mu akan daidai ya zonar da wannan ƙasa ta mu lafiya kuma kamar yadda ƴan uwa suka ji cikin karatu babu ko shakka kofa tana nan a buɗe Mai da muke magana cewa muna so mu sai gida guda ba magana gida ɗaya ake ba gidajen suna da yawa a kewaye amma dai in ka gama da ɗaya sai ka ce a yi ɗaya an fahimta gidajen da ake so a siya din suna da yawa a kewaye da masallacin don wurin ya zama markazi yalwatacce da za a iya yin da'awa a ciki ya zama akwai wurin da za ka zaunar da ɗalibai akwai inda za ka zaunar da malamai tunda wasu malaman daga arewa za mu ɗauko su in ko ka ɗauko mutum farko ka nuna masa inda zai sa kafaɗarsa in ya gama karatu inda zai kwanta duk muna buƙace da wannan wani abun muna so mu yi yafi ƙarfin mu ne amma muna son mu yi ko muna son mu ba addinin gudunmuwa Kun babu shakka wannan yanki da muke zama yana buƙatar addini da tarbiyyar yara mafi yawa yaran nan su ne manyan gobe su ne shugabannin gobe don haka muke son a sanya marakis marakis santa santa da za a ba da tarbiyya domin addini kaɗai yake iya yaƙar wannan yanayin da ake ciki muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu kuma wannan aiki da ake ƙoƙarin yi to kowa kada ya jira alhaji ne ka ɗauka kai ma za ka yi ka. kai ma zaka irin taka gudunmuwa Allah ya taimake mu ya dora mu kan daidai subhanakallahumma bihamdika ashhadu